na ce to ai Allah ba zai barka haka ba dan idan dan ya iskanci irin wanda kake so ai ba a rama mata ba sai ya yi iskancin da ba ka so gashi na ce yanzu kana faɗa min kana kuka kun san me ya faru bayan uwan ya rasu Allah ya ji kanshi dan ya kana kuka kun san me ya faru bayan uban ya rasu Allah ya ji kanshi dan <coughs> ya je ya kisan kai shi ma aka kashe shi aka yi ragar wallahi ba na kawo wannan kisa don mutuncin wancan ba sai don buga maka kyakkyawan misali idan kana takama da kuruciya da samartaka da burutaka da ke kina jin ke wanta ce uwarki ta gaya miki ki kije uban gaya miki ki uban gaya maka ka uwar uwarka ta faɗa maka ka kije wallahi za ka rena kanka ranar da ka gaza yadda kake ɓata wa uwarka ɓacin rai sai Allah ya baka ɗan da sai ya ɗata maka kai ma samari ku lura mafi kuka kan shi me yasa amma nan an taru ruwa zai kuke cika mana kabara kamar na jika za ta fashi ayar da ta ce a bauta wa Allah ita ce ta ce a bi iyaye abubuwa guda uku sahabi ibnu abbasin ya ce ta tagwayen juna ne duk inda ka ga ita'a ta'a ga Allah sai an hada da manzo wa Allah wa ati'u rasula ta ku zuma zuwa Allah duk inda ka ga bautar Allah sai an ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ku bauta Allah ka ku haɗa shi da komai iyaye kuma ku kyautata musu sannan sai me duk inda ka ga sallah da zakka take zuwa wa qimus salata wa zakata ibnu abbas ya ce waɗannan abubuwa guda uku kowanne yana zuwa da tagwaye ne ya ce duk ibadar da kai in baka kyautata iyayenka ba aikin banza ce duk sallar da kai in ba zakka aikin banza ce duk yadda kake da'awar biyayyar Allah in baka dan annabi aikin banza ne ya kamata ku ji tsoron Allah wasu da ke zuwa suna wulakanta iyayensu an tashi mu da ke karantar da su ko ke wa'azi sai a ce ah, ai yan albani ne ai yan izala ko ɗaya ba haka bane ni ina ɗaya daga cikin victim din izala ina ɗaya daga cikin mutanen da aka wulakanta su aka kore su aka ci zarafin su duk abin da na mallaka a duniya sai da aka kwace mini dan me dan ni dan izala ne amma ko kaɗan ban taɓa damuwa ba kuma duk waɗanda suka yi min sai da suka da suka yi nadama kun san matan da suka fi bayyana nadama sai wa'azin da muka yi ran amushiya wa'azin da muka yi a anguwarmu har yau dattawa zuwa suke suna kai Allah ya haka da alheri Allah ya haka da alheri amma su suka kutu-kutu lokacin iyayena suka wulakanta ni akan akan addini yau akalla shekara ashirin da biyar wani yaron an haife shi shine na gaya muku nan wani an haife shi a ya tashi kawai ya ji ana zagin albani don haka shi zagin albani shi salati ne gare shi tarzihi ne zikiri ne bukuratan wa asila amma ba wanda zai taba cewa yau gashi mun wulakanta mu amma zafin addini kowa ya san mu garam yadda muke tun da haka muke har yanzu gobe ma haka za mu kasance insha Allah amma ba dalilin da za mu wulakanta iyayenmu ko ba za mu canza ba daga addini ba za mu canza ba akwai lokacin da muka saka karatun a gidatun bahawiya a mu karatun wancan na farko mai zafi amma ba atul hula kenan ko mai zafi wani karatu da muka yi a unguwarmu yan dariƙa ne suka zo suka tsogale mu fada suka yi wa'azi suka ce gumuna wuta gumi na ce to waɗannan sun tsogale tsule tsoro aka ce a kai police station na ce a'a ku basu akwai bom na ce kowa ya ce wa gidatun bahawiya kuma ba sharhin kowa ba ni zan yi sharhi yana da muka je police station da haka wasa ya ce tijjani yana buga kudin jabu na ce to ba ga littafin ba a bude mana yau littafi da ya ce a mana awolu a je a zauna lafiya na ce alhaji ba zaman lafiya kun yi karya shehunne na cin matanka haka na gaya mushi idan mutiya ne gaba da baya sai a je zauna lafiya ya fi sha cire wa matan shi gashin munkiri ni dan mutiya ne gaba da baya wa walidin wa ma walada wallahi shehunnai sun sha zuwa su cire wa matan shi gashin munkiri bi shahadatihi lokacin yake fitowa yana alfahari ka ce duk da aka gama wannan hayaniyar shike na haka da haka daidaita don me mun ce an taba gumi to ba za mu bari ba kana son zaman lafiya ba ka ba gumi mu dai ka baga ko kai maka laifi amma gumi da kalin majina ne a hauka a zame ka hau mutum ka zauna daidai ya kowa ya haɗe ya kwana to abin da muke cewa jama'a mu dawo kan mu wallahi tallahi ba mu taɓa karantar da wani ɗaya wulaƙanta iyayen shi ba kuma kowa ya mutunta iyayen shi don iyayenka 'yan al'ada ne ko 'yan ɗariƙa ne ko 'yan menene kai naka fi naka kai naka fi nasu in sun ce ka bar naka ba za ka bari ba dalilin da ya sa na kawo muku wancan tarihin ke in muka zo muka yi karatun nan zai je samu babana su gaya mishi don kayan lajiyar yau za a yi yaƙi. za a yi bala wani wata yi wata za kiyama ko za a yi tashi kiyama kai jama'a amma ba bar abin da muke ba kuma ba mu wulakanta su ba kuma har yau haske muke gani a rayuwa dan haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wa iyayenku ko kuma iyaye ku kare girmanku abin duk da ba ruwanka wallahi ba ruwanka abin duk da ba ruwanka ba ruwanka amma ɗanka ya mutunta ka ya baka darajarka ka ce kuma lallai sai ya yi addini irin naka in aka tambaye ka wanne ne addini irin naka sai ka ce addini iyaye da kakanni ka ga ba isnadi ba isnadi da sai ka ce addinin Allah da annabi kuma duk matsala ta taso a rinka binta a hankali sai a shiga a fita lafiya daga ƙarshe iyaye galibi su suke ja 'ya'yansu suke musu rashin biyayya saboda zage-zage da tsinuwa galibin kuna tsinewa 'ya'yanku albarka tun suna tsana ya za a yi su girma su bi ku idan ɗanka ya ɓata maka rai in bakinka ya ciko za ka yi ashar sai ka ce Allah ya shiryar da kai shi kenan duk ɗaya ne bakin ɗaya ne kana cewa Allah wata ranka ko Allah ya tsine maka wallahi nan da ya mutu sai wannan tsinuwar ta aiki a kan shi Allah kana wasa ne bakin ka kai uba ya fi sabuwar reza taiga kaifi a kan ɗanka haka bakin ki ke uwa duk yadda za a yi kar ka sake ka tsine wa ɗanka albarka duk yadda ya bata maka rai da mishi addu'a Allah ya shiryar da kai Allah ya shiryar da kai sannan ku rinka wa 'ya'yanku addu'a galibi ba haushe sai ce na jin kunya dan shi baka ji kunya ka turmi shi ko shi ta haife shi ba sai ka ji kunya ka zaunar da shi ka mishi nasiha ka zaunar da ɗanka kai mai nasiha ka rinka sa mai albarka ka ce Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya zuba maka albarka wallahi wani yana ne yana saurari na yana da ƴaƴan sun fi talatin amma bai taɓa wani albarka a ba jama'a ya za a yi albarka ya za a yi kuma ba za su ɗanɗana maka mugun aikin da ka koya musu ba saboda haka ya'ya ba wai na nan anguwar ba kawai kusan wani lokaci ne yanzu ya juya da ya'ya suna wulaƙanta iyayensu amma wannan ba addini ba ne kuma ni na wakilci duk wani malami mai wa'azi ko karantarwa kowace aƙida ake ba malamin da zai ce aje a wulaƙanta uba ko uwa duk yaron da ya haka to babu shakka wannan kuma mazhabar shi sai kuma ba mu san sunanta ba ya kamata a kiyaye wannan abu sannan na gaba maganar aure da muka yi tana daga abin da ke lalata karbiya ya'ya jama'a zaman samarin nan sarɓa sharɓan samari da 'yan mata sarkata sarkata suna cuɗani da juna babu aure yana daga abin da ke rikita tarbiyya jama'a to kuma yanzu abin da yake damun mu jama'a wani abu da ke mana ciwo mu a arewa wanda zai iya sa in ka damu kanka hawan jini ya kama ka a yau mun rasa dattawa a arewa da za su fito su shige mana gaba a kan komai yanzu duk dattawan arewa sun kasa bude jami'ar ahmadu bello duk dattawan arewa ba za su haɗu wani yunkuri ya ce na bude jami'ar ahmadu bello duk matsalar da ake fama da ita in ta kuɗi ce wani yana nan yana ta da kai da waɗannan kuɗin gaba ɗaya zai iya warkar da matsalar jami'ar da ta gabata da wadda za ta fuskanta nan da shekara goma mutum ɗaya kuma yaron mai wannan jami'ar ne yaron sardauna ne ya ce za a zo kaddamar da abin sardauna sai yi rawani na kanya da ke yau za a yi bikin sardauna yanzu mutanen da suka kasa su mana maganin rikicin da yake damun mu na arewa yanzu na sai su iya tsayawa su haɗa kai su goyi bayan arne ɗaya ɗan takarar shugaban ƙasa mu yanzu an kasa haɗa kai a tsaye da mutum ɗaya waɗannan mutanen ne za su tsaya su gyara mana a hawa shafiya game da auratayya mu. dole ne mu tashi anguwa anguwa mu kafa wasu kwamitoci jama'a don ai maganin musibar nan amma wallahi musibar nan fa ƙara faɗi take jama'a yara kara lalacewa suke kuna gani da da sallah fa ba a irin knockout din amma yanzu an mai da sallah kamar kiristanci ƴaƴan musulmi suna buga knockout ƴaƴan musulmi ranar sallah su sa hana sallah ya sa ɗan kunna ɗaya ya sa sarƙa kamar ɗan kwikwiyo ƴaƴan musulmi ina dattawa wannan mataki ne na lalacewa tarbiyya amma sai ka ji an ce za su bari ne mu ba mun yi mun bari wato dole shegantakar da kai kai kake so a bar 'ya'yanka su ta zama sunnatul awwalina waɗannan abubuwan dole ne mu tsaya mu dube su duk matsalar aure idan ba a gyara ta ba wannan lalacewar tarbiyya da ake gani ba za ta ainihin tsaya ba sai dai ta ci gaba to kuma abin da yake damun mu shine yanzu aka yi magana kowa ya gamsu amma aka tashi ba wani mataki da za a ɗauka a garin damago a jihar yobe yau shekaru biyar da suka wuce na je na wata ɗabi'a kyakkyawa da ta bani sha'awa duk yarinyar da ta waye gari ba ke makaranta ba tana yawon tallako tana fitowa tana sai da tuwo ko dan wata tana wata sana'a za ka samu wasu 'yan uwa masu da'awa suka haɗa wata ƙungiya wadda a ƙarƙashin wannan ƙungiyar suna tara ainihin tabarru'at taimako da suke karɓowa daga masu kuɗaɗe waɗanda suke 'yan garin ko 'yan jiha wannan ƙungiyar tasu ta amur bil ma'ruf ce wannan hay'a lil munkar Kuma da kyakkyawa da hana mummuna ba wai wa'azi ba kawai jama'a sahabbai wa'azin su baya tsawo irin haka ba mu yanzu da aka kawo wa'azi irin A yi ta jawabi a yi ta jawabi sahabbai suka yi kaɗan aiki ne ya fi yawa amma mu yanzu wa'azi ne a yi a yi ta waɗannan mutanen ba wai wa'azin suka tsaya ma kawai 'yan mata 'yan mata kaza sai suka kafa wannan kungiya alhaji wani dan nan ne yana kaduna alhaji wani dan nan ne yana abuja alhaji wani shine sakatare alhaji wani kaza sai a je a tara kuɗi yan matan nan farɗa farɗa sai a ce wa iyayensu don allah ga jani da za ku rinka yin sana'a ku da 'ya'yan naku 'yan mata a cikin gida amma su daina fitowa farɗa farɗan 'yan mata suna yawo yanzu wata yar in ka ganta sai ta goya uwarta to wata yar ta yi kama da uwarta sa'ad da uwarta take budurwa kuma tana nan a gaban ka kai ubanta kuma namiji sha'awar shi kai fice da ita sai fara ganin wannan ta yi kama da yadda ya auro uwarta barna nawa ke faruwa Allah ka dai san iyakarta ku ji tsoron Allah al'ummar mu ba haka take ba idan ku dattawa masu mutunci mazajen da matayen kun haifi 'ya'ya sun lalace haka waɗannan lalatattun 'ya'yan dan Allah waɗanne iri za su haifa nan gaba kuka da ake game da tarbiyya tarbiyyar mu tana lalacewa jama'a yadda ta lalace a shekarun baya yanzu an wuce wancan marhala an wuce wancan matakin to haka bar abin ya ci gaba haka ba, haka zai ci gaba da lalacewa yanzu haka muna nan muna wa'azin nan wasu kuma suna can yanzu suna taɗi a wani lungu yanzu haka muna nan muna wa'azin nan wasu suna can a hotel ana cewa ana yin fati nan nake gaya muku cewa wallahi ni ban taɓa sanin wai ana yin wani abu wai ko lancan lancan ne ko lancan ba lancin lancin naku na yan masallacin juma'a ba da za ku gina masa lancin na ji suna ce mishi ina jin lancan ne a hotel ne a hotel na je na sauka ban samu gida ba sai kawai na ji ana tabbiki malam na fito lafiya aka ce yana luncheon yan mata farɗa-farɗa suna rawa a tsakanin samari wai kuma wai waɗannan wai an je ɗazu an ɗaura aure da limamai na ce su ma limaman ake yaudara ya za mu tare a zaure mu karanta muku fatiha da salati goma da daddare kuma ku mai da mu yin iska ku je ku kwana kuna zinace zinace yanzu abin da suke kenan jama'a sai an ɗaura musu aure da fatiha da salatin annabi da kulwar lau da alam na tara in dare shi kenan sai je su kama hotel a kwana ana bidiri wannan ya ja wancan ya kwana da ita wannan ya za wancan ya kwana da ita kuma a ce ana neman albarka wallahi da tawa ku tashi ku sa baki wannan yana daga cikin muhimmanku ku yana daga cikin abubuwan da ya kamata ku yi amma ba za ku yi waɗannan abubuwa ba sai abin da bai kai dattin ya sa baki ba sai ya sa baki a kai wannan yana daga abin da ke taimakawa mutunci ke zubewa ni da sihar da zan yi gaba ɗaya da samarin da 'yan matan ku ji tsoron allah iyayen dattawan ku ji tsoron allah sarakuna 'yan siyasa masu mulki ku ji tsoron allah shehu usmanu cikin bayanin wujubin hijira ya ce haƙoƙi biyar ga dukkan mai mulki su ya kiyaye haƙƙin farko game da kula da rayukan mutane na biyu game da jinanan mutane na uku mutunci na hudu na saba na biyar dukiya a ƙarƙashin mulkinka kana sarki ko gwamna ko dagaci ko hakimi ko a ƙarƙashin dattakun kuku da ta anguwa amma a cikin wannan gari akwai gidan yankan kai ana tsaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fa ra'in wa mas'ulun an ra'iyati haka annabi ya faɗi al'imamu anan ba limamin sallah ake magana ba tukuna al'khilafa ake magana ko al ko al-ri'asa shugabanci duk mutumin da yake shugabancin jama'a sai an tambaye shi ana mulkin da ana kashe mutane dukiyar mutane yanzu ku dubi yadda barayi suke wani irin systematic operation wani irin smart operation tsararriyar sata yadda za su zo kawai layi guda sun lissafa gidajen da za su shiga cikin kawai su taso ku suka karɓi kudade a wurinku shikenan sai ga yan sanda an zo da alko, ana wani kurjaji ya a birgita tsofaffin anguwa su dauka yaki za a yi kawai barayin nan sai a ji su sun bulla a wata anguwar daban me yasa ba a tsara garin ba wai yanzu ne ake neman wai kwamishina eh, menene superintendent yan sanda ko aiki ko eh, inspector general of police shugaban yan sanda na kasar najeriya gaba daya ya je waya zauna a majalisa za a yi mishi tambayoyi me yasa aka kai farmaki ga ainihin gwamna na benue dukkanmu da ke bin highway din nan ana kai mana farmaki ba a taba jin labari ba amma ran talaka ai bai gaza ran mai mulki ba duk ina highway patrol da aka sa duk highway patrol yanzu da aka sa a ƙasar nan sun zama 'yan business za su yi fakin motar su gefe guda su ba irin wanda za a jefa wa naira ashirin ba ne dole direba zai je fakin mafi karanci ya kai naira arba'in ko naira sittin in ba haka ba kuma su mishi sharri su wulakanta shi idan ka dawo ka ce musu akwai yan fashi a gaba sai su eh sai su kara yin baya sai dai kuna tsere da su in motar ka ta fi tasu ka wuce in tasu ta fi shi kenan ba za a je inda barayin suke ba dan me za ku zo ku ne wa talaka barazana ku kare rayuwar mutane ku kare dukiyar mutane jinin mutane nasabar mutane yanzu an bar 'yan mata suna zinace-zinace gobe ka ga yarinya kana so sai ka je ka aure ta ne yiwa wani dan iska ya dirka mata ciki sai ta je ta kai maka dan iska gida ka ce tafi makaranta sai ce shi bai ji ba dan ba danka bane tun ka haifa ta haka same shi ya kamata sarakunan kasar nan ku ji tsoron Allah sannan wani abin ta kai ce wannan maganar da zan yi zan yi ta da hukumar tsaro ne na ciki sss waɗanda idan an yi magana wadda take very sophisticated on government za su ɗauki rahoto su je su kai amma maganganun irin waɗannan masu muhimmanci ba za su je su kai su ba yanzu irin waɗannan maganganun ba za ka je ka ga rubuta gwamna su ba ba za a je a kai wa sarki su ba amma ana cewa albani zai lacca jihadin dan godiyo ba hawan daushe bane sai aka ce to zai zagi sarakuna kowa sai hankalin shi ya tashi kuma karya aka faɗa jihadin hawan daushe dan godiyo ya ma san wani iskanci hawan daushe jama'a mun gane wannan da kyau to amma me yake faruwa ba za a je a kai musu maganganu irin waɗannan ba a ce to albani a wurin wa'azin shi ya ce tarbiyya ta lalace a kokari a gyara albani ya ce talakawa na cikin wahala albani ya ce ga yadda za a kyautata a sai dai in albani ya ce to gobe za a yi yaki jibi za a yi yaki shi kenan yanzu ka ta ganin police report security report za ka ga ana ta tuno mutane to su zo su gida da albani to ne yake faruwa ne to yaya ake ciki ne ba ku ji tsoron allah ba ku ss tunda masu mulkin ba sa zuwa wurin wa'azi irin wannan sannan hatta in wa'azin ne ba za a je a kai musu wa'azin da za su gyara al'umma ba ba za a je a kai musu kasar da zai gyara al'umma ba sai dai a ce to albani ya yi kasar ya ce ana wata ga wata me yasa ba ku kai kasar ɗin da aka yi na umar ba wanda aka nuna yadda umar yake adalci a mulki kuna son gyara kenan kowa yana neman ya zama fasiki jama'a kowa yana neman ya zama fasiki kasar mu so muke ta gyaru jama'a idan kasar nan bata gyaru ba wallahi tallahi mun shiga uku don yanzu na rantse da Allah duk tsoron Allah ka baka isa kai irin wannan wa'azin a Falastinu ba ba jama'ar da za ta tara haka ana ta yaki waye zai saurare ka haka kuke so Najeriya ta zama yunwa wahalhalu cututtuka rashin lafiya wai sai a ce wai sarakunan mu da yan siyasa sun haɗa kai wai akan allurar Allah ya tsinyo allurar rigakafi albarka ne allurar rigakafi allurar rigakafi ita ta dame mu yunwa muke ji ku kawo masara tuwon masara mu ci da miyan kuka wallahi ya ji mana allurar rigakafi eh, wani irin sharri ne wannan abin da ya kamata ya amfani al'ummar mu ba za ku kawo mana ba sai abin da ba ma so ba ma bukata shi za ku kawo mana ku duba allurar rigakafi ana kashe miliyoyin kuɗi akan allurar rigakafi wani amfani za ta na mana ba mu da wutar lantarki ba mu da titina masu kyau asibitocinmu sun lalace yaranmu ba sa zuwa makaranta yanzu ba kwa jin takaici duk jami'o'in ƙasar arna suna aiki babbar jami'ar sardauna ba ta aiki ba ku ci amanar sardauna ba ina dattakunku ina rawaninku. ba za ku ji tsoron Allah ku gyara ba yaran nan da ba sa karatu yanzu ba su ne suke zama 'yan fashi da makami ba to wani irin abu ne wannan yaya za a ce kasar mu kullum mu ne take cin baya ba a daure a yi mana abin da ya kamata ba an ɗauki arna da 'yan iska an danka ƙasa a hannunsu suna talalata mana harkoki suna tarkita mana abubuwa ko kuma kuna ta biye musu kun yi shuru me kuke jin tsoro mukamin aka sauke ka sai Allah ya baka na gidan aljanna ba shi kenan ba ba ku ji abin da saharatu fir'auna suka ce ba inna ma taqbi hadhihi al-hayat ad-dunya ba wani abu da wani zai iya maka sai zai yanke maka rayuwar duniya amma ba za a je lahira ya ce Allah wane ya mun laifi kaka saka shi aljanna ba sarakunan mu ku ji tsoron Allah yan siyasa ku ji tsoron Allah kuma wallahi barin gaya muku mu a arewa wallahi 'ya'yan dattawa ne Allah in kuka sake ɗan arewa ya turbe ya zama irin dan kudu Allah arewa ba za ta yi dadi ba Allah amma wallahi an kama hanya a a in ka tafi lagos ina ake da amincin a lagos irin yadda kuke gayu a nan da jiya ko da agogo ba ka yi a lagos ta je kana tafiya bakin hanya kana hello baby lafiya lafiya lafiya wani shege zai zai fuske da gudu ya gaba haka kuke so arewa ta zama ƙasa ta lalace kuma kun sa ido wai sai a ce wai yanzu wai saboda allurar rigakafi wai an ɗibi wasu manyan mutane wai an tafi da su ƙasar waje za a je a nuna musu a je a nuna musu mai ko da sun yi sayan sai yanzu jin rawani ya toshe formular ka tsaura rawani shekara talatin ko shekara arba'in ba formula a kanka duk ta zube physics chemistry biology menene menene menene yaushe in an je an nuna maka za ka iya ganewa ko ka kawai za ka je a ce maka to ka gani sai ku dawo ku dawo ku ce website ɗin da na baku don Allah wani website da na baku ku je ku duba dan Allah wanda duk bai samu duba ba za mu kwafo takardar nan a yada ta kowa ya samu akan allurar rigakafi ce wata database ce wata uwar garke ce bari faɗa da hausa wata kwamfuta ce uwar garke ta gwamnatin tarayya wadda ta tsibbace ta tattara asirin sharrin rigakafi a ciki miliyoyin 'ya'ya waɗanda suna mutu saboda allurar rigakafi da waɗanda suka gurgunce gwamnatin tarayya da kanta ta rubuta wannan wani fadin muka ce www.thinktwice.com slash secret.hcm ka zo ka duba wannan don Allah ku je ku gani da kanku ku yan boko da sarakunan gargajiya ba mu ta kalidanci addini ba sai mu ta kalidanci da sarakuna mun ce ba za mu yi ta kalidanci da su imamu na maliki ba sai in abu ya zo da dalili kawai shi kenan sai wani sarki ya tashi ya ce Allahumma salli ala Muhammadin ai allurar rigakafi hadisi ne ku je ku duba wannan a intanet ne gwamnatin tarayyar najeriya kan farko da suka fara faɗi sai suka ce idan talakawan najeriya suka gano wannan sirri babu shakka za su aboran cewa allurar rigakafi su da kansu suka faɗa waɗannan bayanan namu yanzu su ne za su sa nan da kwanaki kaɗan sai su goce ko su je su canza idan kun duba ba ku gano ba wallahi ku zo ku gaya mana sai dai in ba magana akan intanet amma duk inda suka ɓoye da Allah ba fariya muke ba da ikon Allah sai mun sai da sai an gano ta da ikon Allah sharri ne su da kansu suka rubuta www think t h tunani twice T-W-I-C-E think twice kalma ɗaya ce wannan karka raba su think twice dot com slash secret s e c r e t slash barin faɗa da hausar da za ku gane stroke stroke to slash slash secret dot h tm duka kananan banki ne www.thinktwice.com slash secret.stm ku je ku duba database ce ta gwamnatin tarayya game da asirin farnar da allurar rigakafi ta a najeriya sun rubuta da kansu ya ku matsa mana je ku kawo fanadin kuna raba ruwan da ake kara mutane ku kai ana raba mutane mana ruwan wannan da ake kara na marasa lafiya wallahi ya fi allurar ne. yau shiga mutane na mutuwa da yunwa da rashin lafiya da kwarkwata da cuto cututtuka iri iri kuna cewa wai ai rigakafi ai rigakafin ga waɗanda ke mutuwa a tarbe su yanzu wani yana nan yana ihu a asibiti tudun wada ciwon shi ya kume ba wutar lantarki ba janareta amma kuma wannan janaretan akwai shi a gidan ranka daɗewa ne akwai shi a asibitin suwa ne akwai shi a asibiti kaza yau din nan kuka zaɓi mutum ya zama gwamna gobe ta shi ba ta cancanta ta je asibitin nan namu na tudun wada ba wai sai dai ingila amma kuma jiya da yake cikin ku a asibitin tudun wada take zuwa ake duba ta ta warke amma yau wai tun da ya zama gwamna ko minista ko darakta ko wane ne wai sai a ce wai ta shi za ta tafi ingila in kuɗi ya ratsa su suka rasa abin da za a wai sai a ce za a je medical check up a je a kwantar da ita a yi ta lallatsa jikinta wai har sai an gano ina ne yake da ciwo a magani saboda kawai kuɗi sun yi yawa ga makwabta na kwana da yawa ana kashe mu jami'an tsaro ku kaiwa masu mulki waɗannan wa'azozin ku ce ga shawarar da albani ya faɗa kuma a ɗauki mataki a kai amma yanzu an ce za a yi wani wa'azi ne zafi shikenan sai kowa ya zo sai je kai rahoto da abin da za ku kai ƙasar mu ta gyaru ko mu ƙasar mu ta ci gaba jama'ar musulmi Allah ya saka mana da ni da ku da alkhairi kamar yadda nake ɗaliban makarantar darul hadisi salafiya ya karfe tara na safe gobe muwaffa da fiqh sunna ni salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam muka zo muka yi wa'azi wanda dama mun so mu wa'azi tun da aka tare a gidan nan muna mishi addu'a Allah ya sa mai albarka game da gidan shi Allah ya sa mai albarka game da iyalan shi ‘ya'yan shi da dukiyar shi Allah ya albarkace su Allah ya ji kan iyayen shi da kakannin shi da suka rasu mu ma mune wa kanmu addu'o'i irin haka Allah ya biya mana bukatunmu waɗanda ke fatar a taya su addu'a gwagware zawarawa samari 'yan mata Allah ya taimake ku ku samu mazaje da mata yan aure 'yan kasuwa da ke cewa a taya su da addu'a Allah ya saka albarka a kasuwancin ku Allah ya tsare dukiyoyin ku ma'aikata gwamnati Allah ya tsare ku daga hasidin iza hasada Allah ya kawo muku karin promotion yan makaranta jami'ar Ahmadu Bello Allah ya kawo datti da irin sardauna ya bude mana a jami'a duk wani masharranci muna roƙon Allah ya shirye shi in ba haka ba Allah ya mai kisan bera a ƙarƙashin teburi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله نعم ووهبنا ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا